الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لسارة وطن جمادة أولى هجرر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لقليه دود سلاتين لتكوث yayin da ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya kawo mu cikin jerin karatuttukan da muka gabatar a wannan karatu a wannan gari na shinkafi da ke cikin wannan jiha ta zamfara wannan shi ne karatu na ƙarshe a wannan dare ina roƙon Allah abinda muka karanta tun daga farko har ƙarshe kada Allah ya sa ya zama musiba a kanmu yanzu muna kofar gidan mai martaba sarkin shinkafin zamfara alhaji muhammadi makashi isa sarkin gabas muna roƙon allah ya ƙara masa lafiya da imani da rufin asiri allah ya shirya masa iyalansa fiye da yadda yake masa tarbiyya labari ya same ni ta hanya ingantacciya ce akwai ɗaya daga cikin yaransa wato malam nazifi wanda shekara uku ko abu da yake da alaka da haka Allah ya yi masa rasuwa na samu labari ya yi iya ƙoƙarinsa gurin ya taimaki addini sanda yake da dama muna roƙon masa Allah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yadda ya iya ƙoƙarinsa gurin ya ga ya taimaki addini sanda yake da dama muna roƙon Allah ya kare masa mutuncinsa a lokacin da ba shi da dama abin da ya bari na iyalai da zuri'a a bayansa kuma muna roƙon Allah Allah ya musu albarka Allah ya kula da su kada Allah ya sa su wulaƙanta su tozarta don tsarkin sunayensa abin da aka ce za a yi magana a wannan dare shine gudurma da ya kamata matasa su ba addinin musulunci abu na farko da nake so in yi shimfiɗa a kansa shine matakan da Allah ta'ala yake bi gurin halitta ɗan adam don wanda ka gan shi inda matashi ne ba rana ɗaya ba kawai da babarsa ta haife shi kawai ya tashi sai ya gan shi a matashi sai da ya keto wasu matakai kafin ya zo ya zama ainihin wato matashi. Allah ta'ala ya faɗi cewa hal'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura labari ya taɓa zuwa ma ɗan adam ko shi waye an yi lokacin da bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba Allah ya tsaye da sama da ƙasa a lokacin da babu annabi Adamu kwata-kwata a cikinta kowanne daga cikinmu nan da wanda saƙo yake kai masa da wanda ma saƙo bai kai masa an yi lokacin da bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba kowanne da ke wannan guri kafin a kaddara aure tsakanin babarsa da babansa lam yakun shay'an mazkura mataki na biyu Allah sai ya ce inna khalaqanal insana mu ne muka halitta dan adam dan adam na farko kuwa da Allah madaukakin sarki ya halitta shine annabi adam annabi adam Allah ya halicci matarsa daga wani bangare na jikinsa ita ce Hawwa mutum na uku wanda Allah ya halitta a duniya uwa kawai babu uba shine annabi Isa Da haka Allah sai ya ce inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun misalin annabi Isa a wajen Allah kamar annabi Adamu ne wanda Allah ya halicce shi da kun zamo fayakun kawai sai damu. mataki na biyu da Allah ya ce inna khalaqanal insana mu ne muka halicci mutum sai ya ce min nutfatin daga digon mani wanda digon mani nan Allah sai ya ce amshajin muka cakuɗa shi hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'udu yace haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari shi kuma annabi a kankin kan shi mai gaskiya ne kuma in kana so ka gama da duniya lafiya idan annabi muhammad ya faɗa abu kana musulmi ya zama wajibi ka gasgata shi annabi ya ba da labari ya ce inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi ummi. ummihi ɗayanku ana tara halittarsa a cikin cikin babarsa arba'ina yawman nutfa kwana arba'in yana ɗigon mani yadda kake ganin mutum yanzu idan an mai abu ya bubuɗa ya zazzara ido ya ce yanzu mu za a yi wa kaza kamata yanzu ba wata kama ke da ita ba ba za ka gane haka ba sai ka yi kuskuren gangancin baka ba Allah ba ka bar duniya lokacin za ka gane kai ba kowa ba ne mutum faji yadda kake ganin shi haka fa ya keto matakin da bai wuce majinar da ake kakowa ba a tofa a bango shine mataki na mani daga nan Allah ya juyar da ɗan adam ya koma mataki na wato alaƙa wato kwana arba'in yana jini sannan daga alaƙa aka juyar da mutum kwana arba'in yana ɗigon mani wato yana mudga tsoka a wannan kwana ɗari da ashirin ɗin ne ake turo mala'ika ya hurawa ɗan adam rai daga sama ɗan adam yana ciki ya tsallako wasu matakai lokacin da yake ciki ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yana ciki yadda Allah ya faɗa ya ce fiddul mata salas a wannan matakin da ya kai shi wata bakwai sai mutum ya yunkura yana so zai zo duniya idan ya yunkura yana so zai zo duniya wani idan ya yi fi ƙarfin mahaifa ya babbance ta to sai ya zo duniya a wata bakwai shine sai a ce an haifi bakwai ne wani idan ya babban yin ƙura ya shishura mahaifar ta ƙarfinsa da ya shiga wata na takwas sai ya tsaya sai ya jinya ya hutu na wata ɗaya da ya sake kaiwa wata na tara ya yi hutun wata ɗaya sai ya sake yunƙurawa yana so su ya fito duniya shi yasa Allah ya shafaɗa ya ce alam kunu tufatan min maniyin yimna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar waɗannan su ne halitta matakan ɗan adam wanda yake biyowa kafin ya zo wannan ainihin wato duniya ɗin a suratul mumin Allah ya faɗi matakai guda takwas Ya ce wa laqad khalaqal insana min sulalatin min tin annabi adamu kenan ne mutum na farko da Allah ya fara halitta Sun thumma khalaqana an ta'ala 'alaqatan wa laqad khalaqal insana min sulalatin min ɗin tin thumma ja'alnahu nutfatan fi ƙararin maki. mataki na biyu Allah ya sanya ka digon mani a wani guri matabbata wanda yake Allah ya ce akwai aminci a ciki Sun thumma khalaqana an ta'ala 'alaqatan sannan wannan ɗagon maniyin Allah ya juyar da shi sai ya zama jini sun makalakan al'alakatan mudugatan wannan jinin Allah ya mayar da shi sai ya zama tsoka daga wannan tsokar Allah ya ce faka saunar izama lahaman sun ma'an sha'ana sun makalakanan nutufata alakatan fakalakanan mudugata izaman daga wannan tsokar sai a halicci ƙashin ɗan adam sun ma daga wannan kuma tsokar wato wannan kashin fa khalaqana al'alaqata mudghatan fa lahaman sannan wannan kashin sai a zo kuma a lullufe shi da ainihin wato nama thumma Alahu sannan sai mu tayar da ɗan adam sai ka gan shi gashi khalqan akhar ya zama wata halitta ta daban in banda Allah babu wanda ya san yadda ake halitta ɗan adam da ya gama sai makanta kirari kawai yake fa a sanar khaliqin Ɗan adam ne da wahala ka iya samun mutumin da ya san ɗan adam kakaf ɗinsa yanzu ba akwai likitoci ba to likitoci za ka ga kowanne akwai ɓangaren da yake ɗauka ya gama karatu har ya duniya wani ɓangaren ido yake ɗauka a nan zai yi digiri na ɗaya a nan zai yi na biyu a nan zai yi na uku a nan zai zama furofeso a nan karatun ya ƙare wani ɓangaren wato kunne zai ɗauka a nan zai yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama furofeso a nan karatun ya ƙare shi yasa wanda ya karanta matsalar kunne da za a zo da matsalar ido sai ka ga ya tura ta ya ce a je a samu wanda ɓangaren ya shafa shi ba ɓangaren shi ba ne wani zai ɗauki ɓangaren abin da ya shafi zuciya ne a nan zai yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi na uku ya zama furofeso wani zai ɗauki ɓangaren kaza duk a jikin wannan ɗan adam ɗin shi yasa kuma abinda mutane suke karantawa na jikin ɗan adam har kowa ya bar duniya wallahi abinda baka sani ba yafi abinda ka sani yawa shi yasa Allah da ya gama kawai sai yake fata barakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga Allah wanda yafi kowa kyautata halitta a lokacin da zai yi ta to da haka yana daga ciki abinda malamai suka ce lokacin da kake cikin ciki cikin cikin babarka Allah ya fara kulawa da kai ta hanyar abincin da za ka ci mata ɗari a duniya yayin da suka ɗauki ciki idan ka je ka bincika za a faɗa maka kaso casa'in da wani abu daina al'ada suke yi saboda wannan daina al'adar da suke yana daga cikin hanyar da Allah yake sarrafa shi ya mayar da shi ta hanyar abinci da jaririn da yake ciki shi kuma zai dinga ci kana cikin ciki Allah ya ɗauki nauyinka ya kula da kai bai wulaƙanta ka ba sai yanzu da girman ka gwabjeji da kai sannan sai Allah ya wulaƙanta ka a bai taɓa yi wa wannan muna na zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ne to daga nan sai Allah ya ce sun mana kuriji kun tifla sannan sai mu fito da ku duniya kuna jarirai duk wanda ya zo duniya ba jariri ba a nan garin ya ɗaga hannun shi kowaye kowaye ya ɗaga hannun shi ya ce ga shi shi ba jariri ya zo duniya ba da Allah zai ma wani wannan da annabi isa zai ma wannan annabi isa alaihi salatu wassalamu kowa ya san wace ce mahaifiyarsa ita ce na maryam lokacin da tana cikin mutane Allah ya ce wadda kurfil kitabi maryama idin bazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ملائكة جبريل يجي ساميت يزم متن ككاوة قالت تتي مسا إني أعوذ بالرحمن منك ina roƙon Allah ya tsare ni daga gare ka in dai kana jin tsoron Allah bai kamata ka zo ka same ni a inda bana tunanin wani mutum zai zo ya same ni ba qala sai malaika ya ce mata inna ma ana rasulu rabbiki ni da kika ganna ba fa mutum bane mala'ika ne Allah ya aiko ni kuma ya aiko ni ne li ahaba laki gulaman zakiya dan in baki labari cewa zaki samu da kakaki. da haka sai ta ce an na yakunu li gulamu ta yaya zan iya samun da walam yansasni basharun wani mutum bai taba taba ni ba da anya aure kuma ni ba mazinaciya bace tace masa kazaliki qala rabbuki ya ce yadda kika faɗa haka Allah ma ya san ka ce ba mazinaciya ba ce kuma ba ki da miji amma huwa alayya hayyin wannan a gurin Allah ya fi komai sauƙi wani na alahu ayatan linnasi ɗan da za su haifa za mu sanya shi zai zama abun mamaki ga mutane idan an ce aya nan, abin da ya fi ƙarfin tunaninka sai dai ka sallama ka miƙa wuya kawai wa rahmatan minna kawai mala'ika yana gama magana sai ce maka aiwa kana amuran makadiyya al'amari ne da Allah ya riga ya zartar ma an gama ga yadda za a yi yana gama magana da ita sai ta neme shi ta rasa hamalatu sai ta dauki cikin annabi isa tana ɗaukar ciki fa a ja a hal makadu sai ga naƙuda ya zo da ɗaukar ciki yanzu yanzu nan sai ga min sai ga naƙuda ya zo fa a ja a hal makadu ila jiz'in nakhlati naƙuda ya kai shi zuwa ga wani kututturin dabino a wannan lokacin wasu malamai suke cewa kututturin dabinan ya riga ya zama kututturi kasansa kawai ya rage amma da ta dafa kututturin dabinan kafin ta gama naƙuda haihuwa har Allah ya tsoro da dabinan ya girma har ya tsoro masa da 'ya'ya a daidai wannan lokacin ƙala take cewa ya laita ni kai suna ina ma a ce na mutu kafin wannan lokacin wa kuntu na mansiya in kasance mantuwa abin mantarwa dan da ta haifa a wannan lokacin annabi isa shine Allah sai ce fanadaha min tahtiha dan da ke kasanta wanda ta haifa a lokacin shine annabi isa sai kira sai ce mata Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ji ja'ala rabbuki take sariya lalle Allah maɗaukakin sarki ya sanya marmaro na ruwa yana gudana karkashin ki da wannan ne malaman musulunci idan mace ta tafi asibiti ana ta ba ta shawarwari ta kiyaye kaza wanda yake da alaka da bakin ciki ta kiyaye kaza ta kiyaye kaza to tun kafin su faɗa tuni ƙur'ani ya faɗa domin mace idan tana ɗauke da juna biyu tana zama cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali wallahi wannan abin yakan yi tasiri gare ta hatta ɗan da za ta haifa shi yasa annabi isa ya ce ma mamashi Allah ta hazani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya haka ya faɗa mata to dan haka da annabi Isa a san da kujera ita wannan laifin mai ce Eh? to kun ga wannan karancin mai martaba ne da haka Allah ya ƙara wa martaba yadda ya sharrafa mu Allah ya sharrafa shi duniya da lahira Allah kuma ya ƙara sharrafa matsayinsa to kar a manta na na Maryamu sai ta faɗa sai ta ce wato ina ma a ce na mutu kafin wannan matsalar ta faru in kasance mantuwa abin mantarwa da aka ɗan da ke ƙarƙashinta da ta haifa lokacin annabi isa ya kira ta yake mata kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki ki tariya yace mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati tusaqitu alayki rutban janiya ki girgiza wannan itacen dabinin zai faɗo sannan sai ki ɗauka ki ciki lokacin tana zulumi da tunani ta ina za ta iya shigowa gari ta ina za ta farawa mutane domin su mutane idan kana da alaka da addini kullum bibiyar ka suke akwai wanda za ka gan shi yana zaune a gefen titi in kana wucewa yana akara makallawa akara makallawa to billahi da zijirin yake bala'i ya fada ma idan bala'i ya fada ma sai ya samu guri ya zauna sai ce ka gani ai mu ana ganin mu ba malamai bane amma wallahi malaman ma mun fi su haka zai ci shi yasa wani malami yake faɗa yake cewa malfakaru illa li al ilmi innahu al huda liman istada adillahu wa qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li al ilmi a'da'u na sai yake wanda kake ganin su ba su gane karatu ba to kullum makiya ne ga wanda suka karatu shi yasa ka lura da kyau idan kana da alaka da addini wala abu makaruhi za a fi a mai da shi haram haram kuma idan ka aikata to wani siya ya fitar da kai musulunci saboda ita amma wanda ya bai da alaka da addini ba a gaban sa yake ba sai ya ninki dubin abin da kai kuma ba wanda zai magana fa amma kai kana yi shi shikenan sai ka ji gari ya ɗauka. ai yanzu abin aka yi kaza kaza to na na Maryamu an santar da mutunci da kamewa da sanin ya kamata yanzu tana ganin idan ta ɗauko yaro ta shigo mutane ta ina za ta fara ta kinkimo annabi isa ta taho da shi allah ya ce mata in kika haɗu da wani mutum ya tambaye ki ya ce ina kika samu wannan yaron faƙuli ki ce masa inni na zartu lirrahmani sauman na yi alwashi da allah mai rahama falan ukallima al insiya ba zan yi magana da kowane mutum ba da haka sai ta ɗauko shi fa a tasbihi tsawon ma ta hamiluhu lokacin da ta ɗauko annabi isa ta zo wa mutanenta da shi mutanen gari ana ganinta aka yi kanta ƙalu ya maryamu laƙar ji ita she amfariya aka ce gaskiya sun zo da abin kunya fa aka ce mata ya ukta haruna ya ki uwa haruna ma kana abokin a saukin babanki a nan garin kowa ya san ba mazinaciya ba ce babanki kowa ya san ba mutumin banza ba ne ke ina kika je kika samu wannan yaran dama Allah ya bata garanti ya ce ita tafi kawai ba abin da zai faru Ba a sharar ilai sai ta nuni Ta ce ta tambayi yaron da ke cikin zanin goyo ƙalu sai mutanen gari suka ce mata kaifa nukallimu man na fil mahad sabiya ai renin wayo ne ya za ki haifi yaro yanzu yanzu nan kuma ke ce a tambaye shi mahalli Shahi? annabi isa yana daga cikin mutane guda biyar da suka fi kowa daraja a gurin Allah amma Allah madaukakin sarki ya faɗa gashi a cikin tsumma gashi a cikin zanin goyo da haka wannan ita ce a mu mu musulmi ahlus sunna duk wani mutum wanda ba annabi ba kowa ya shi annabi ya fi shi daraja inda yanzu an samu wannan mutumin na zariya shi wali mai baro ya ji ya faɗa ya ce ali bin abi talib ya fi duk annabawan Allah daraja kuma ko musa ne ko isa ne ko nuhu ne ko ibrahim ne haka ya ce wai ba su kai ali ba kuma ya ce in ka dawo shi ka fashi haka ya faɗa yawan shi ai ya fashi a yi da haka wannan aƙidar duk musulmin kirki ba zai yadda da ita ba babu wani mutum da ya kai annabi daraja inda shi ba annabi ba ne duk wanda yake da saɓanin wannan aƙidar na rantse da Allah ba musulmi ba ne saboda haka mu a tsidar mu ba mai yadda akwai wani mutum ba annabi ba kuma ya kai annabi da daraja ba mai yadda ba yi. ba ma bauta ma Allah da wannan aqida dan haka da take ku tambaye shi suka ce mi magana da yaro karami wanda ke cikin zanin goyo to dama can a farko Allah ya ce maka aya ne shi annabi sa ba shi cikin zanin goyo aka haife shi ya zo duniya kawai ya fara tattaka bayani yana cikin zanin goyo kowa yana kallon shi ya ce wa mutane ƙala inni abdullahi bai ce musu shi ɗan Allah ba ne maganarsa ta farko da mutane ya ce musu shi bawan Allah ne a taniyar kitaba Allah zai bani littafin injila nan gaba waje a taniyar kitaba waje alani nabiya kuma Allah zai sanya ni ni annabi ne waje alani mubarakan Allah ya sanya ni ni mai albarka ne aina makuntu duk inda nake a rayuwata wa usani Allah ya mun wasiya bis salati zan yi sallah wa zakati zan ba da zakka ma dumta hayya matakar ina da rai wa barran bi walidati Allah ya sanya ni ni mai biyayya ne ga wannan mahaifiyata jama'a gari na kallon shi kuma yazo duniya kai yanzu mata ka ta haifi yaro ya fara bayanai ba wata gari za a yi ba walam yaj'alni jabbarin Allah bai sanya ni dan kama karya ba Yace musu salamu alayya amincin Allah ya tabbata gane ne tun ranar da na zo duniya na zo cikin amincin Allah ne wa yau ma'amutu ran da zan mutu zan mutu cikin amincin Allah babu wanda ya sai kashe ni wa yau ma'uba aka hayya ranar da zan tashi zan je in tsaya gaban Allah ina cikin amincin Allah da Allah ya gama magana sai ce zalika isa bin maryam mai wannan magana shine isa ɗan maryamu ba isa dan Allah ba kawai alhakin da zai fiye yamtaru ita ce maganar da suke ta jayayya a kanta sai Allah ya ce ma kanan lallahi an yadda ka zamin wadadin su bahana bai taɓa yi ga Allah a ce Allah yana da tsarki ya tabbata ga Allah idan tsada amlan idan Allah ya hukunta wani al'amari ba inna ma ya kulu lahu kun ta to saboda haka mataki na huɗu shine Allah sai sai sun manufurji kum tifila sai mu fito da kokuna jarirai duk wanda ka gan shi a nan gurin duk girmansa da zara idansa na rantse da Allah an san san da aka ɗauke shi a zanen guru wanda kuma ya ce ba jariri ya zo ba yadda aka gan shi ƙodagon shi haka ya zo duniya ya miƙe mana bayani duk wanda ka gan shi a nan gurin har nima mai magana ban kira na ba Allah ya faɗa a suratul rum yace Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah shi ya halicce ku daga rauni duk wannan matakan da muka faɗa rauni ne da ka zo duniya da wa'ancan matakan sanda ka zo jariri rauni ne komai ba ka iya makanka sai an ba kana nan a hankali a hankali a hankali a yaye ka ka fara takawa shekara hudu shekara biyar shekara bakwai takwas tara goma lokacin da ka zama matashi sun maja'alin min ba'ad da'afin kuwa bayan raunin da kake da shi a farko Allah sai baka ƙarfi. to wannan shine mataki daga cikin matakai to don haka wannan raunin da Allah ya ce ya halicci ɗan adam a kan shi idan kana so ka gane da gaske babu wanda ya sai kubuta daga wannan raunin don girman Allah wacce mata ce ta isa ta haifi ɗayau gobe ta ce ci gaba da tafiya wace ce babu amma ka koma gidanka ka gani idan kana da akuya ko tinkiya ko saniya yau idan ta haihu yau dan zai tashi ci gaba da tafiya yau saboda shi bai bisa wannan ka'idar raunin yadda Allah ya halicce ka da irin wannan raunin shi bai ce sa yau za a haife shi gobe da ka ga dan tinkiya ya tashi yana tsalle tsalle yau aka haife shi kuma kai matarka bata ita ta haihu ba yau gobe dan ya tashi ya ci gaba da tsalle tsalle dole sai ya jira sai ya ba hankali to kallafa mutumin da yake biyo wannan matakin shine za a zo a ce masa Allah ya ce yi abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi abu ya karti ƙasa ya bugi sai buri ya ce ba za a yi ba kai kasan Allah yana da yadda zai da kai kuwa kyale yi ina rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata yana jiran kuwa to daga nan bayan Allah ya sa maka rauni shine summa ja'ala min ba'd da'afin kuwa. sannan sai Allah ya sa maka rauni wato daga rauni sai ya sa maka ƙarfi sai ka taso sai ka zama matashi malamai sun tabbatar da cewa rayuwar ɗan adam babu lokacin da take cikin hatsari irin daga shekaru farko na samartaka zuwa ya kai shekara arba'in da biyar wannan shine balaga a shiddahu da ka kai shekara hamsin to ka shiga shekarun da ake ce musu sununul manaya shekaru na musiba kuma da yawa daga cikin mutane a lokacin da suke da wannan shekarun mafi tsada to lokacin ne kuma ba su da lokacin da za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace ni'matani ta fihi himaka kathirun minin nasi ni'ima guda biyu da yawa ana kwarar mutane a cikinsu annabi ya ce akwai asihatu lafiya sannan akwai alfaragu lokaci ba kowa bane yanzu idan yana da lafiya yake tunanin bari ya bauta ma Allah kafin ciwo ya same shi ba kowa bane yake tunanin idan yana lafiya lau bari ko yana da lokaci yayi abu kafin rashin lokaci ya zo ya same shi ba kowa bane abdullahi dan mas'ud ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda yace alkhairu kulluhu fi shaba rayuwar dan adam alherin ta gabaki ɗaya yana cikin shekarunsa na samartaka ne wallahi da karatun boko da karatun addini ka sake shekaru na samartaka ya kubuce ba kai ba ba ranar da za ka yi yadda mutumin da sai da ya kai shekara arba'in da biyar a lokacin ya fara koyon alfabet na turanci abcd shekararsa arba'in da biyar a duniya a lokacin yake tunanin zai je firamare a lokacin yake so ya sakandiri a lokacin yake so ya digiri a lokacin yake so ya zama dakta don girman Allah ka faɗa mun ta ina za a fara ta ina mutumin da ya kai shekara arba'in da biyar a duniya bai iya alifin ba'un ta'un ba a lokacin ya fara koyo lokacin yake sa ne zai je ibtida'iyya ya je ya mutawatti ya je sanawiya ya tafi ya je digiri ka faɗa min yadda za a yi shi yasa al-imam shafi'i yace wa man fata hutta alima waqta shababi wanda koyan karatu ya kubuce masa a shekarunsa na samartaka tun daga shekara sha 18 sha biyar bai yi ba ya haura shekara arba'in da 45 yace da ka ganshi yana tafiya kamar kabbara guda hudu matacce ne yake tafiya jiran yake dama lokaci abin ne shi amma rayuwa ta riga ta tafi da haka da abdullahi dan mas'udi ya faɗa yace alkhairu kulluhu fi shabab alheri ga baki ɗaya a rayuwar ɗan adam yana cikin shekaru na samarkaka ne sai ya karanta faɗin Allah cikin suratul kafi cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ya karanta faɗin Allah cikin suratu maryam ya yahaya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al hukma sabiya ya karanta faɗin Allah a cikin suratul anbiya'i wato qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim annabi ibrahim da kaji ya yi ta gwagwarmaya da mutane wallahi rigimar da ya ta yi ta addini ya yi ta ne lokacin yana matashi yana matashi Allah ya faɗa a suratul an'am wa idh qala ibrahim li abihi wa azar atattakhidhu asnaman alaha a lokacin da annabi ibrahim ya ce babansa azara baba yanzu gumaka kake riko abin bauta yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al haka muka nuna wa annabi ibrahim zurfin mulkin Allah a sama da ƙasa dan annabi ibrahim ya zamanto daga cikin mutane masu tabbas akan al'amarin Allah falamma ra'a al-lailu falamma janna alaihi al-lailu lokacin da dare duhu ra'a kaukabar ya koma ya je buga da masu bautawa taurari sai ya ga tauraro sai yace qala haza, rabbi yanzu wannan shine ubangijin da ya kamata in bautawa suka ce eh shi ya kamata ka bauta dan mu ma shi muke bauta ne shikenan da gari ya waye aka nemi tauraro aka rasa sai ce musu qala la uhibbul afili ani ba zan bauta ma Allah da ake neman sa a rasa ba idan ina neman taimako ina neman agaji bai nan to ya za a yi mara alƙamara da dare ya sake ya koma wajen masu bautar wata lokacin daga wata ya fito tsiri-tsiri ya ce masa haza rabbi yanzu wannan shine ubangijin da ya kamata in bautawa suka ce eh shi ya kamata a bauta ƙalif ya yace kai gaskiya illan yi illam yahdini rabbi la kunan na milin ƙomit dallin idan Allah bai nuna daura na akan abin da shi ya fi tabbas wato fa za a samu matsala falamma ra'a shamsa bajigatan ya koma gurin masu bautawa rana yace a qala a hada rabbi hada akbar yanzu wannan shine ubangijin da ya kamata an bauta ma suka ce yace eh to gaskiya na ga alama domin shi wannan ubangijin da ya fo can girma a afalat lokacin da ranar ita ma ta je ta faɗi yamma sai aka daina ganinta qala sai ce ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ni fa na yi fito na fito da abin da kuke na haɗa Allah da wani ina ba zai taba yiwa ba da haka mu nan da kake jin ana fadar mu yan izala domin mun yi fito na fito da duk wani wanda za a ɗauki haƙƙin Allah a bashi kowaye duk yadda wani yake da girma bai kai girman Allah ba daga ran da ko ka fito ka ce ga wani ya kai Allah ko ya fi Allah to kowa ya san kai tantirin kafiri ne dama da haka annabi ibrahim ya ce inni bari ummin masu shirku ya ce musu inni wajahatu wajahiyya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al mushriki yace ni na fuskantar da fuskata wajen Allah wanda ya kaji halittar sama da ƙasa daga babu kuma ni ba zan kasance daga cikin mutane masu shirka ba Allah ya ce wa hajjahu qaumuhu mutanen annabi ibrahim suka yi ta jayayya da shi aka tabgawa a lokacin yana matashi ƙala ya ce musu a juni fillahi yanzu ni ya zan zo muku da cewa a bautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa ce da kowa ku kuma ku ce a bauta ma abubuwa daban-daban kuma ku dinga jayayya da ni akan wannan a juni fillahi yanzu za ku dinga jayayya da ni in zo da bautar Allah shi kaɗai ko kuma ku ce a haɗa Allah da wani kuma ku dinga jayayya da ni yace wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in ilman afala tadhakkaru yace wala bana jin tsoron abin da kuke shirka da shi yace wa kaifa akhafu ta yaya ma zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi wala takafuna annakum asharaktum billahi ko kuna yin shirka da Allah ba ku jin tsoro mutum ne bai jin tsoron Allah kuma so yake sai an ji tsoron sa ta yaya haka zai yasa kaga idan mu ya bude tangararan tarmata dai muke kallon kowa yawa ba wani mahaluki da sai ba mu tsoro babu kuma daga nan da muka gane cewa ba tsoron Allah kake ji ba baka san girman Allah ba ba Allah bane a gaban ka kar ka dauka cewa akwai wani abu da za ka yi na barazana ko ta da kura mu ji tsoron ka babu wallahi kuma inda ya kisa ne a nan kasar ba an kashe ba ba an kashe malam Jafar ba wa kaga ya fasa sunna da aka kashe shi ba an kashe malam albani ba wa kaga ya fasa da aka kashe kuma da awar malam jafar har ya mutu wata kungiya ya kafa ko wata yake a shiga magana sai ita ce qala Allahu qala rasulu albani wani abu yazo ya kafa yake a shiga magana sai ita ce qala Allahu qala rasulu mu ma kan wannan layin muke qala Allahu qala rasulu in ka ga dama da abin da zaka je kai ta faɗa ka je kai ta faɗa wannan ya rage naka annabi ibrahim yake ta yaya zan ji tsoron ku bayan ku kuna yin shirka da Allah ba kwa jin tsoro kuma mutum ne fa gashi gingime ne yana shirka ba amma sai barazana sai ta da kura so yake kuma kowa sai ya ji tsoronsa ta yaya shi yasa yanzu wayannan mutanen muna faɗa muku muna ce muku ku yi hankali da su kun ga a najeriya duk idan aka ce musulmi ne yake mulki to sun dinga tada kura kenan amma idan ba musulmi mana, yanzu ba gashi nan ba suna nan suna yin tsafe-tsafe da yake yake ga shugaban kasa Allah ya kashe shi kai ya dawo yanzu akwai wacce akwai tashar Supreme TV akwai wata an yi fira da ita a tashar ta ce ta rantse da Allah kowa ya san abu ne bai taɓa yi wata iya fita daga shi'a amma wallahi duk ranar da shugaban ƙasa ya dawo Najeriya sai ta fita daga shi'a kuma ita ta da ta tabbas ta yi rantsuwa da Allah shugaban ƙasa ba zai dawo ba haka ta faɗa kasan dubu irin ta ko haka ta faɗa domin kuma muna roƙon Allah Allah ya kunyata su kada Allah ya sa ta ga haka Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya ma fiye da sada. Allahn da ya jarraba annabi ayuba da rashin lafiya ya warkar da shi muna roƙon Allah ya ba shugaban ƙasar Najeriya lafiya. Ba shi kenan ba? Ai Allah ba na kuma ne ku kadai. Yanzu ba ga ba ga ba ga ba ga alu magatakardawa mako ba. Wata tsinuwa ce ba su mai ba. Ba sun yi tsinuwa sun gama ba. Yanzu ya wuce ya yi Abuja. to tsinanne ne ya tsine ma ino shi mai za ta ma ba abin da za ta ma wallahi ba abin da za ta ma wallahi to saboda haka annabi ibrahim ya ce ta yaya zan ji tsoronku bayan ku ba kwarin tsoron Allah ba ku shirka da Allah kuke kuma na rantsi da Allah duk mutumin da yake akwai shirka a zuciyar shi sai Allah ya jarrabe shi da tsoro dan Allah ya ce salul ifi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana tunda yake akwai shirka a zuciyarsu sai Allah ya jarrabe su da tsoro da haka yace wa kaifa akafu ma ashraftum wala takafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana sai yake musu fa ayyul fariqain ahqqu bil amn wani bangarori guda biyu ne suka fi cancanta ka samu aminci idan kun sani Allah ya ce shi alladina amanu wanda suka yi imani walan yalbisu imanahum bi zulmin ba su takwada imaninsu da zalunci ba shine shirka Allah ya ce ula'ika lahumul amnu wallahi in aka tafi lahira su kaɗai za su samu aminci gaban Allah sannan wahum mutaduna idan kana neman shiryayyen bayi a duniya ka nuna su sune waɗannan mutanen daga wannan lokacin ne Allah sai ce wa tilka hujjatuna wannan ita ce ainihin wato hujjanmu atina ibrahima mun ba annabi ibrahima ala qaumihi akan mutanansa Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim sai ya ce wa wahabna lahu ishaqa saboda yayi amfani da samartaka shi ya tashi yayi rigima da masu wanda suka saba ma Allah tun daga wannan lokacin sai ya zamanto sunna ta Allah duk wani annabi da zai zo to ta zuriya annabi Ibrahim yake zuwa Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzi muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min salihi. salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna alal alamin saboda annabi ibrahim ya tsaya ya yi abin da ya dace a san da ya dace da samartaka shi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai bangare biyu akwai bangare na matasa akwai bangare na dattije shi yasa duk abin da yake buƙatar kazar-kazar da ta da kura to dole fa idan ana so a yi shi sai dai a nemo matasa yanzu kwallo da tsofaffi ne ke yin kwallo a duniya a yin shekara 88 zanzu an daina kwallo duk abin da yake yana da alaƙa da yanzu ba a daina ba yan shekara 88 suna kwallo idan ka je gidan kallon kwallo kaso goma wanda za ka samu a gidan kallon kwallon kaso tara da rabi da ɗigo wani abu za ka samu matasa ne shi yasa idan aka ci kwallo in suka ihu sai ka ji garin ya amsa tun da samari ne ba su da aikin in suka dawo a zuwa kafa musu manchester tsinanniya da barcelona tsinanniya da bayas moni tsinanniya da watece watece da chelsea tsinanniya a zo a kafa da wane ne messi tsinanni wane ne bekan ronaldinho wayo a zo a kafa rigima a sai duk ɗan ƙwallo ɗan kallon ƙwallo ba za ka raba shi da jarabar mugun musu ba akwai lokacin da a kaduna an yi rigima fa an sa kafiyu doka shida zuwa shida amma wallahi haka za ka ga mutum yana raɓar bango yana bin bango zai je kallon ƙwallo bai ma jin tsoron wallahi sojoji su kama shi doka ce shida zuwa shida ba kuma ƙarfe goma za a fara kallon ƙwallon haka zai raba ya dinga bin bango daga nan bangon zuwa nan ya je gidan kallon kwallon sai ka ce ka dangare ƙarfe goma sha biyu a taso yadda ya bango ya tafi haka zai bango ya dawo saboda matashi ne ka ɗan matashi ba yadda zai je baka cikin wannan haɗarin ba wanda zai wannan to shi yasa za ka ga yayin da samartaka bin addini a wannan lokacin yake da wahala duk mutumin da yana matashi yayi hakuri ya zo ya ba Allah wallahi babu yadda za a yi Allah ya bari rayuwar shi ta lalace yanzu duwannan yan agajin da kuke gani da duk yan uwa da waye da waye mu'uzami mafi yawanci za ku ga samari ne suke harkokin addinin nan to idan kana matashi kar ka bari a yi baka annabi ya tabbatar wallahi idan ka je gaban Allah ka tsaya ba za ka matsa nan da can ba haka annabi ya ce la ta zulu kadama abdin hatta yus'ala an arba'in Dillan da ka je gaban Allah ka tsaya ba za ka matsa nan da can ba wallahi sai an maka tambaya akan abu guda hudu daga cikin tambayar da za a yi maka sai an tambaye ka an shababihi fi ma abla dan da kake matashi kake saurayi da jini a jikinka a ina rayuwar ta gari idan gurin addini ƙarfin ya ƙare sai kai ma Allah bayani idan a'a ko ne ai ko ɗan Manchester ne a wajen rigimar Manchester da Barcelona ƙarfin ya ƙare to sai kai ma Allah bayani shi yasa Hatimul Asam Luqmanu hadhihi al-umma yake cewa akwai abu guda hudu ba za ka taba sanin suna da kima ba sai abu hudu ya same ka daga ciki yake ƙadar shababi Ka ga samartaka da kake ganinta da darajarta da kimarta da tsadarta wallahi ba za ka taɓa sani ba sai lokacin da tsufa ya zo ya same ka sannan za ka gane cewa a baya samartaka tana da matukar amfani shi yasa a sahabul kafi Allah ya ba mu labarin sa Qur'ani wayannan ashabul kafi da Allah zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin su ce masa ya na hannu na kusu alaika na ba'ahun bilhaq za mu baka labari na gaskiya saboda innahum fitiyatun amanu bi rabbihim na zidnahum huda wasu irin samari ne suka yi imani da Allah sai Allah ya ƙara musu shiriya lokacin da bautar wani Allah ya yawa a cikinsu suka miƙe suka ce ba su yadda ba ba wanda za a bauta in ba Allah ba mutanen gari suka haɗa kai cewa ai kawai abin da ya kamata a ji a kashe su da suka tashi sai suka gudu suka je suka shiga kogo da suka shiga kogo sai da suka yi shekara ɗari uku da tara a cikin kogon suna bacci kuma Allah ya basu a matashansu ba su lalace ba kai ba su ba saboda suna matasa sun yi riko da addini karansu ma sai da ya ci albarkarsu sai da Allah ya ambaci karen alkur'ani Allah ya ce wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasif law tala'ata alaihim lawal laysa minhum firaran wala mulita minhum rukba saboda matasa ne sun yi amfani da lokaci sun tsaya sun bauta ma Allah sanda aka kawo musu farmaki Allah ya tseratar da su sannan suka yi shekara 309 suna bacci a kogo ana juya ta dama ana juya ta hagu kuma suka farka kuma suna nan a matakansu. suna nan a samarinsu yadda suke haka suke Allah bai bari sun canja ba sun lalace Allah ka ji kan babban malamin mu malam lawan Abubakar yace din da kaga tsohon banza to ka bincika asalin sa yaron banza ne in dai kaga tsoho aka ce wannan tsohon banza ne to in Allah ya zaka ga yaron banza ne kafin ya zama tsohon banza na ta in baka so ka zama tsohon banza to kar ka zama mai kar zama yaron banza in Allah ya ba za ka yi tsohon banza ba don haka matasa addini yana bin ku bashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa ya ce wallahi ba za ka matsa nan da can ba dindan da ka je gaban Allah ka tsaya sai Allah ya tambaye ka an shababika ƙuruciyarka sanda kake matashi fi ma A ina ka ƙare kuma annabi ya faɗa yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu wala ba wani mutum daga cikin mutanen duniya sai ya tsaya gaban Allah Allah ya yi magana da shi kuma sanda zai maka wannan tambayar laysa bainahu wa bainahu turjumanu ba wani wanda wai in an faɗi magana a gaban Allah bai gane ba a ce to ai da larabci ake yi a kai a nan duniya baka je islamiyya ba baka gane ne ake faɗa ba a nemo wani waye ya ji larabci dole Allah ka manta binta ina wallahi in Allah ya tambaye ka ka ji abin da ya faɗa kuma sai ka ba shi amsa to za a tambayi mutum an shababi sanda kuke matasa kuna samari aina ina kuka ƙare matasa samari kar ku lalata rayuwarku a inda bai dace ba kar ku lalata rayuwarku da harkar shaye-shaye kar ku lalata rayuwarku da harkar shiga abinda bai dace ba a rayuwa kar ku lalata rayuwarku da zaman banza idan mutum yana matashi to ya kamata ya yi ƙoƙari kullum ko dai yana wani abu wanda zai taimake shi ya gyara lahira shi ko ya taimake shi yadda zai gyara duniya shi amma yanzu da ana cewa dan kuka mai jama uwa ta jifa ko to yanzu akwai 'ya'yan kukokin da ba janyo ma iyayen su jifa suke ba su suke jefe iyayen da kansu kana matashi babanka ya haife ka yayi wahala da kai kana karami ƙarfinsa ya fara ƙarewa ƙarfinka yana kawowa maimakon ya kamata shi ya zauna a inuwa kai ka fito a rana amma saboda ka zama matashin banza har yanzu shi yake ci gaba da shiga rana kai kana zaman ka a inuwa wallahi ka kusan kai ma nan gaba rayuwa ba za ka yi ma kyau ba ba za ka yi albarka ba wallahi sai ka tuba in dai kana matashi ka ɗauki irin wannan rayuwar to rayuwa ba za ta yi kyau ba nan gaba dole sai an tuba tukunna an gyara don haka akwai matasa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk abin da ya shafi ta da kura da annabi ya miƙi ya ce waye zai min kaza akan wani domin ya cuci Allah da annabi wallahi yana faɗa so suke miƙiya suke an gama ya rasulullahi in na kisa ne a je a kaso mutum yanzu yanzu za su je su dawo an gama in na menene an gama ga wannan sahabi abdullahi dan abbas yana dan karamin yaro saboda lizimtar majalisin annabi muhammad annabi ya mai addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa allimhu Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassarar Qur'ani bayan annabi ya koma zuwa ga Allah makarantar tafsiri na ƙur'ani a duniya kakab guda uku ne ɗaya a Makka ɗaya a Madina ɗaya a Kufa wacce take Makka babban malamin ta shine Abdullahi dan Abbas wacce take Madina babban malamin ta shine Ubay bin Ka'ab wacce take kufa babban malamin shi ne Abdullahi dan Mas'ud wayannan sune ainihin wato sahabban Abdullahi dan Abbas din nan yana yaro yazo zai shiga wajen Sayyidina Umar a hana shi amma saboda nauyinsa a karatu sai Sayyidina Umar ya a jali shi Abdullahi dan Umar yana yaro zai zo majalisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna a matsayinsa na yaro matashi yana zama ainihin wato cikinsu shi ya sa za mu ga yana daga cikin mutanen da suke da tarin tirin hadisai masu yawan gasken gaske a wancan zamani matasa sun ba da gudunmawa ta ilimi sun ba da gudunmawa ta da'awa ga wannan Musa bin daular musulunci ta farko da aka fara kafawa a duniya walla wanda ya jagoranci kafa ta matashi ne shine bin umair mus'ab lokacin da ya taso yana matashi ɗan gata ne irin ɗan hajiya ne duk abin da ka sani a rayuwa kuɗi yana wa mutum ba wanda mamarsa ba ta ne a lokacin a makka kowane saurayi alfahari yake da nuna ita da burin uku a ce inda yake zama majalisar mus'ab bin umar yake zama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da addini mus'ab ya shiga Nema masa ta sa masa hisa takunkumin karya tattalin arziki duk abin da take mai sai ta daina da ta daina ana nan ana nan garin makka ya yi ɗumi an ƙi karɓa addinin musulunci annabi ya je ɗa'ifa an mai wulaƙanci a can sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya tura wasu sahabbai habasha kawai sai ga larabawan madina sun shigo aikin hajji irin nasu na jahiliya annabi ya ransu kawai ya zo cikin ya yi masa da'awa ya ka samu mutum goma sun musulinta da mutum goma suka musulinta zayen da suka tashi suka koma garinsu sai annabi ya tashi wannan matashin abin umar ya ce ka tashi ka je ka zauna ka karantar da mutanen can mus'ab ya tashi daga garin makka ya tafi madina ka je ka bincika daga makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 kai tun da kake tafiya kilomita nawa kai don ka ba addini gudunma kuma lokacin yanzu daga madina in aka ɗauki mutane fa saboda a nan najeriya ya saba a falla gudu da mota saboda Sutan suna da ƙa'ida ka tambaya ka je a kan su ba a gudu da mota ya wuce 120 in ko direba ya wuce akwai kyamara digital da take kallon shi akwai inda da ya zo ya wuce wukil yana wucewa wukil kawai za ka ga an turo masa tef. mota mai nan ba kaza za ka je ka biya tara kaza kaza kaza kuma ba ka biya ba tara karuwa yake a daji to sai ka ga amma a nan najeriya allah ya kiyaye ga lafiyayyun titina kowa ya sani in aka ɗauko ka daga jidda za a iya kai madina kana bacci baka sani ba don ba ramin da za a shiga ka tashi amma motocin kuma sababbi ne ka ka gani duk wanda yake zuwa ya sani mota ta alfarma wacce ake hawa a nan sai ga haya ake a can da ta ana haya to wannan yana ciki ana haya da wannan motar amma a najeriya allah ya kiyaye titin ba lafiya motocin ba lafiya akwai matsalar tayi, mutanen ciki da za a ɗauka akwai matsala daga mai basir sai mai ƙulsa sai mai shawara sai mai kaza masu tukin matsala sai kawai direba sai dawo bayan mota sai rubuta fallawa kairun hajiza ruwa billahi nabi a waro mota ko a har sama da ɗari biyu ma kaga dole ku adin da gawa kiwon layi haka ake a najeriya to in aka fito daga madina za a je makka idan irin luxurious nan ne su direbobin suna da ƙa'ida kuma za su saba wannan ƙa'idar ba sai ka ga mutum yana ta faɗa wai mota ta ki gudu ga shi fa a zaune a mota ga AC motar da komai da kowa amma faɗa yake mota ta ki gudu amma kuma ya manta fa cewa shi yasa irin wannan mawkifin na kan tashi in tunatar da mutane cewa da wannan ya kamata mu fahimci cewa lallai sahabban annabi Muhammad sun cancanci girmama wallahi nace ku yanzu ga ku a cikin mota motar nan da AC da komai amma fada kuke an ki sauri mota ba ta je da wuri ba sahabbai fa ba mashin ballantana ma mota ba keke haka suka tako a kafa tun daga makka suka zo madina don su tsamu su gudu da addininsu shi wani yana nan in ka ga ya tattaka sai dai tafi zare kuma muta ya tafi amma yana nan yana cewa sahabbai munafikai wai shine mutumin kiri yana cewa sahabbai munafikai wai shine mutumin kiri Mus'ab bin Umayr ya tashi ya tafi Madina garin da Mus'ab ya je da rigima za ta tashi su kansu yan garin ba za su iya kare kansu ba ballantana shi ba ko da ya zo a kare shi haka musab ya je zauna yana karantar da mutane kafin shekara ta zagayo da ya tashi zai zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya zo da mutane tsakanin maza da mata wajen mutum ɗari sun musulunta tun da kake wata gudunmawa ka taɓa bayarwa mutumin da bai gyaru ba ka ba da gudunmawa ya gyaru wanda bai gane addini ba ka ba da gudunmawa ya gane addini mutum nawa ne kowanne daga cikin mu ba wakili bane na annabi Muhammad ai annabi cewa ballugo anni walau aya ka tashi ka isar da sako na kora aya ɗaya ka sani ka isar da shi ga wanda sakon bai san wannan ba amma yanzu duk mun dawo mun yi zaman mu abun bakin ciki mutanen da ba musulmi ba a gurare da dama sun fi musulmi sanin muhimmancin da'awa a ƙauye wato a ƙauyuka irin na wannan gari na shinkafi sai ka ga musulmi suna cikin irin wannan garin amma wallahi za ka iya ganin kiristoci sun taso daga wata duniya sun shiga wani tsawon da kiristantar da wasu ban sani ba ko ana samun nan irin nan eh to Allah ya ƙara tsarewa kada Allah ya jarrabu musulmi da wannan musibar a nan yankin daga sun taso ana ta kokarin yadda za a dirme mutane zuwa addinin kirista ana zaune da Mus'ab bin wannan ne yasa aka zo aka yi aqaba saniya cewa annabi ya bar Makka ya to Madina idan an hana shi wajen ya yada addini za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo yaki na biyu a musulunci yakin uhudu musa ga irin rayuwar da ya taso ga gidan da ya taso amma wallahi likafanin da za a rufe musu babu idan an rufe kafa sai kan ya bayyana in an rufe kan sai kafa ya bayyana haka annabi ya ce a rufe kan shi wajen kafar a sati yayi a rufe shi haka kuma nan gurin dan girman Allah kowa cewa yake irin aljannar da musu ya tafi sai yake so yake to kuma sai ka kalla sai ka gani tsakanin aikin ka da nasu akwai tazara ya kai sama da ƙasa ko bai kai ba ko ko ka ɗauka a'a aljannar wata stadium ce idan an ce ba za ka shiga ba sai ka zaɗo ka haura ta katanga annabi cewa yi fa man kafa adalaja duk wanda yake jin tsoron Allah da gaske zai dinga sammako gurin aikin alheri ya ce wa man adalaja wanda yake sammako gurin aikin alheri ya ce balagal manzila zai kai matakin da ya kamata ya kai na daraja a gurin Allah ya ce ala ku saurara ku ji da kyau inna sil'atan lahil galiya wallahi a hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai ba bai taɓa yi wa a bari baka misali ka gane da kyau yanzu nan inda muke karatun nan a filin nan ba akwai gidaje kewaye da mu ba Dan girman Allah duk wanda ka gan shi da gida kawai zaunawa ya gidan ya zo ya same shi da kofa da komai ko ko a'a plan ya na mallakar gidan duk wanda ka gan shi da gida sai da ya plan yadda ya mallaki filin idan ba fili ba ne gida sai da ya plan ɗin yadda zai tara kuɗin ya sewa gidan amma ba haka kawai yana zaune daga sama ba aka duro da gida ya biyu shiga to wannan gidan kenan nawa na duniya gidan ƙasa Baka same shi haka kawai ba sai ka yi plan yanzu wani yana nan yana ta tari yadda zai fi fili da yadda zai gina gidan ba ka bane ya san fili na wannan duniyar da gidan duniyar wallahi bai kamuwa haka kawai sai yayi plan in ma an ce ga filin nan ya san bai isa gidan ya gina kansa dole sai yayi plan din yadda zai gina gidan ya san wannan to yanzu wannan gidan na duniya dan girman Allah ka ɗauko wannan gidan ka kwatanta shi da gidan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha khalaqa jannata adni Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha bi yadihi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa sai annabi ya ce labinatan min fidda wa labinatan min zahabi bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa wannan bulan ba na ƙasa ba ne to ginin aljanna bulan zinari da azurfa ne ka katangar to idan katangar an yi ta da zinari da azurfa ya kuma ragowar ɗakunan gidan waje alamila tsaha almiski idan aka ɗauko bulan zinari ko bulan azurfa abinda ake sawa a matsayin sumuntin da yake rike su shine almiski yanzu nan gudun ba ana zaune wannan ba turbaya ba ne to turbaya gidan aljanna annabi ya ce zafara ne sannan ya ce wa ba a ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba aljanna allu'ulu'u lu'ulu'u ne ka san gida ya kai gida kuwa Allah ya sa mu ciki a tashi kuma a aiki sun Allah kai su lafiya a Allah kai su a tashi za a aiki dan kuwa shi yasa anan ne Allah yake cewa fi zalika falyatana to a cikin wannan ne fa masu gwagwarmaya su kashi shi gwagwarmaya ai shi yasa annabi yace ala inna sil'atan lahi zaliya wallahi hadar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai ba sannan Allah ya ce wa aljanna ka kallami i magana da aljanna ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce 'Kada aflaha almu'minuna mala'iku suka leka suka leƙo suka dawo suka ce kai saboda sun ga kimbi yi kimbi suka ce tuba laki manzilil muluki wallahi kin yi daɗi a matsayin guri na zama na masu mulki ai kan ne Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na irin wa mulkin kabira san ne za a harɗe kafa ba ka ganin zama dan aljanna ma Allah ce yake muttaki'ina eh, ya yi istika'u ko a duniya yanzu a cikin yanayin nan ka samu mutum ya ɗora ƙafarsa ɗaya yana karkata ta to ka san ta jaru wallahi ta jaru eh, ta yi daɗi ba matsala amma an ka samu mutum ya zarga tagumi yana kana sallama ma bai to akwai matsala wallahi dan girman Allah dan uwa wannan irin wannan gidan bai samu haka kawai ba tsakaninka da Allah kama kanka adalci ka ce kana son wancan gidan baka tashi ka aikin neman gidan ba to sannan ka dawo yanzu nan gurin duk wanda yake da mata ya aure ya faɗa min wanda kawai yana zaune matar ta duro daga sama idan yana son matar ba sai ya tashi ya jiya nema ba wani ma idan Allah ya jarrabe shi ya so ya mai azaba ya ga wata yarinya yana mugun santa ta ce ba ta san shi ya je ma a ce ba ma shi ba ma wanda yake san shi ma ba a san shi wani ya ji wannan aka faɗa mai wannan ya tsaye ta mamaki yace yanzu kamar shi yace shi abin da yake ba shi mamaki wai shi yanzu ma ya gama wasu wai wanda yake san shi ma ba a san shi ka je wata rana ma a raba baran baran sai ka kawo kudin sadaki ka kai kudin gaisuwa ka kai kudin na gani ina so ka zo kaya kwace ka kama gida matarwa matar duniya to ka dawo ka kalli matar lahira annabi cewa yi ha? wallahi dan kwalin da za ta zo ta daura a kan ta kawai yake khairun min ad-dunya wa ma fiha ya ku duniya da abin da ke cikin ta shi yasa ai Allah da ya tashi bai daina faɗa ba a Qur'ani sai da ya faɗa ya ce akwai mata aljanna sannan ya faɗa ya ce wa kawa'iba atraba yace matan aljanna nonon sa a tsaye ke ko faduwa bai eh saboda haka gayu a zo a runguma addini gayu a zo a runguma addini gayu wata mata ta zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce ka roƙon min Allah Allah ya sa ni aljanna sai annabi ya ce mata ayya ai kun san babban mai gida yana yin ba hmm. ya ce mata ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai matar ta tashi ta fashe da kuka an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba ai ba kanta ai ya ce mata a'a ba wannan nake nufi ba yadda kike nufi tsohuwa haka ai ba za ki shiga aljanna ba ko haƙora ba ke da shi in kika shiga aljanna mai za ki ci sai Allah ya saukar da inna in sha na unna in sha fa ja'alna hunna abkara urban ba. yan mata ne nonon su a tsaye ke ko faduwa baya yi amma yanzu matarka da ta haihuwa daya in ba sa'a ba a hanya za a ganta tana zaro maman tauyar gida kamar gugar roba wallai wannan matar fada baka same ta haka kawai ba shi yasa Allah sai da ya ce wa hurin e akwai ɗan mata hurin e me hur ita ce matar da idan ce baki sitik baki sitik baki wulik sannan kuma ga fari sal fari fari fat farikal fari ya zo ya ratsa cikin baki sitlik baki wuli baki fitik shine wa hurun in akwai mata hurun in Allah ya ce in baka gane ba su fi matan ka amsalin lu'lu'il maknun wallahi daidai suke da wani diamond wanda yake rufa aka buɗe ya zaka yana ɗaukar kyalli ai shi yasa tunda muka gane da hanyar da za a samu aljanna ba wani mahaluki da ya ce zai mana dabara addini babu shi yasa annabi da ya tashi buga misali yace misali na da ku kaman gidan walima ne wani ya shirya babu wanda ya san yinda gidan walima yake yace a zuwa faɗa mutane akwai walima yana zuwa yake to jama'a akwai walima sai kowa ya watsi yana ta gudu wani ma ka ganshi yana ɗebar gudu a hanya kace me ya faru yace to yanzu da aka faɗa a gurin wazi an ce akwai walima a ina ne ce wallahi ban sani ba amma zo mu je kawai kuka ɗiba aka ci gaba da rinta ma ina za a ji ba inda za a ji saboda shi ma wanda ka ci gaba da ji kuka ta gudu bai sani ba kai ma baka sani ba sai wanda ya tsaya ya tambaya malam da Allah ina ne karfe nawa ne mai izinin shiga sai wanda ya zo ya faɗi walima ya ce duk wanda yake so ya je gurin walima ya biyo bayana shi ya shiga gaba ko kuna bin su a baya don haka ya zamanto

an gane saboda haka jama'a daga irin wannan ne za ka fahimci dai aljanna kake nema sai ta haƙuri don wallahi in baka yi haƙuri ba ba za ka iya shiga aljanna ban aka tafi to da haka daga ƙarshe za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ƙaurul e akwai mata a aljanna yadda matarka ta duniya nan ba ta samu a iska ba mata aljanna ba za ta samu a iska ba akwai mangwaro akwai ayaba akwai lemo eh hadisin an gani to don haka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake buga misali yake cewa wanda ya shirya aljannar walimar shine Allah subhanahu ta'ala wanda ya taho ya faɗa wa mutanen duniya akwai walima shine annabi muhammad gidan walimar kuma ita ce aljanna da haka duk wani mahaluki da ka sani ko shehan kowaye na rantse da Allah in ka bayan shi ba zai iya kai ka aljanna ba in ba bayan annabi Muhammad kan ba shi yasa ka gamo ba mu yadda mai sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba ko zikiri ko mai sai yadda annabi ya kawo ya ce ai kai za zaka je kai na wani mutum ka je yi. Allah ya bada sa a ci daɗi lafiya za a hada a lahira amma mu dai ba za mu yi irin na kowa ba sai irin na babban mai gida zamu don wallahi shi yasa yau in na ga dama kowane malami zan iya cewa ba za a bi shi ba amma kai in ka isa ka fito ka ce ba za a ba annabin ba ka ga me zai faru to wannan yana daga cikin laifin da muka wa mutane don me za ka zo ka tallata annabi ka ce sai an bi shi sallah ka ce ba wanda ya fi iyawa annabi ya fi kowa iyawa kowa ya ajiye tashi ashirin ta annabi kayi laifi azumi kafi haka zakka haka aikin hajji haka zikiri kafi a aji kar ai na kowa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za a yi to wannan shine laifin da aka yi wasu mutane allah ya ba su haƙuri amma dai mu kan dai wala ba za mu bi na kowa ba na shi za mu kuma za mu ci gaba da bayanin ga na annabi ga na wasu mutane in ka ga dama ka zaɓi na annabi in ka ga dama ka zaɓi na wasu mutane za a je lahira a yi shi kenan kawai to don haka sannan akwai mangoro da su ayaba da lemu shi yasa da Allah ya dinga lissafowa a suratul waqi'a wa talibul mamdud wa zillin mamdud kawai za aka ga kawai sai aka ce wa fasihatin kasira akwai kayan itace masu yawa sannan kayan itacen Allah sai ce qutubuha daniya nunan nune kuma a kusa da kai suke shi yasa yanzu inda aljanna nake a zaune haka to in ina buƙatar mangwaron aljanna sai zai tsaya daidai ne ina so in tsinka in a zaune nake in sai zo daidai inda nake in tsinka a zaunen shi ne kutubu hadaniya kuma in Allah ya da Allah ba zai wulakanta da ba eh in Allah ya da kada Allah ya wulakanta ba wannan gwagwarmaya da fama da mutane da ake ayin Allah ya da Allah ba zai wulakanta ba da izinin Allah ko ba a sosai an gama tare da babban mai gida a lahira in Allah yadda Allah ba zai wulakanta mu ba to don haka rana ta yi kusufi a zamanin annabi Muhammad sai annabi ya zo yana sallah ana cikin sallah sai aka ga annabi ya yi gaba sai sahabbai suka bi shi da aka gama sai maka ce mun ga kana sallah ka yi gaba sai annabi ya ce wallahi ina cikin sallah ne aka nuna mun aljanna da ni'imominta sai aka nuna mun fi fiha unqulan sai na ga wata hantsa ta ɗan inabi sai na kai mata tafka sai aka yi gaba da ita annabi ya ce wallahi da na samu na fusgo ƙwaya ɗaya na hauro da shi duniya da kun dinga ci har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba to amma inda an kawo ba munafukai ma sai su ba to shi yasa to aka ganye aka yi gaba da shi sai an je can to yanzu kaga wannan gidan fa babu irin wayancan abubuwan dan girman Allah duk wanda yake neman aljanna wallahi ya tashi ya neme ta da gaske annabi ya ce inna silata lahi galiya yan uwa saboda dare yana ja akwai abubuwan da nake so in ci gaba da janyo hankali a kai shi wanda ba su da yawa abu na farko ta janibin samari ku ji tsoron Allah ku mutunta iyayenku ku mutunta na gaba da ku ku dawo ku runguma harkar addini Allah zai ma ku albarka duk abin da yake da wahala Allah zai sauko miki shi ku gaba shi da wahala idan mutum yana matashi yayi watsi da addini ya fita harkar addini rayuwarsa ba za ta yi kyau ba za ta lalace zai ga abin da baya so a rayuwarsa kuma babban matsala shine daga ranar da ka da ka fara mafalki an haɗa ka da mala'iku guda biyu an buɗe maka fayil kuma wallahi karka la'akari kai matashi ne idan ka mutu akan abin da ka mutu akan shi Allah zai sayar da kai maka hisabi yub'asu kullu abdin ala ma mata alayhi za a tashi kowane bawa ne akan abin da ya mutu akan sa kuma ita mutuwa ba ruwanta da al'amarin cewa wai sai tsoho ne yake mutuwa domin su matasa a duk inda suka taru abin da suke ɗauka ai tsoho ne ya kamata ya mutu ba su ba shi yana matashi gani yake bai kamata ya mutu ba shi yasa wani malami yake wa kan min sahihin mata min gari illatin wa kan min saqimin ashhilin min da. sau da yawa mutum da yake mara lafiya ya tsarayi tsawon zamani ai da masu sai da ya faɗa muku ayi. na I went from GI. kwatin abin da kawai kawai da kawo na kawai a tashi kan kowa da sha da Thank you.

Thank you. saboda haka 'yan uwa dama saboda dare ya yi, kuma ya kamata mu tashi da haka abubuwa ne nake so in janyo hankali a kansu dangane da matata. abu na farko ku ji tsoron Allah akwai mutuwa tana ci kamar rana yanzu ba ruwanta da matashi duk wanda ta samu da dumarsa za ta ce gaba da shi Allah ka ji tsammanin Aliyu na mangida yake faɗa cewa ‘yan uwa kuma ba sarki dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce ya mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karbuwa ba don haka ya ce akwai mai kike masa hanzarinsa ta katse tsarin rikinsa mutuwa ke nan. jinjiri a cikin uwarsa an kira tilaji an sa bari bai zauna duniya ba wani malami yana faɗa yana cewa ayyu ashaba ya kuta nan samari inna alaikum mas'uliyatan kabira akan ku akwai matsala mai girman gasken gaske yace walan yantasir hada din babu yadda za a yi Allah ya taimaki wannan addinin sai kun dawo karo na biyu zuwa ga hakikanin yadda addinin yake sannan yace mafi kololuwar daraja Shi ne Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga wannan addini nan da za ka bar duniya ka mutu ka koma zuwa ga Allah to ka yi kokari kana matashi saurayi lokacin da za ka bar duniya ka haɗu da Allah kana riƙe da addini shi wannan shi ne ainihin wato cin ribarka abu na biyu a ƙarƙashin wannan na samu labari ta hanya ingantacciya cewa ƙungiyar izala ta buɗe makaranta a nan garin wacce take da alaƙa da ibtida'iyya wato firamare da kuma sakandare a haɗe wacce take da alaƙa da wato jami'o'i manya tun daga gama firamare ɗin har zuwa sakandare school ban san a nan yankin ba amma baccin da al'ummar musulmi ta yi a gurare da yawa ya wuce yadda kake tunani bacci ne komin tari babu yanzu za ka iya samun a irin yanki na shinkafi wanda mutanen garin nan za ka samu ɗari bisa ɗari musulmi ne amma arne zai iya tasowa daga kaduna ko kudancin najeriya ya zo garin shinkafi ya kafa makaranta kuma a ɗauki 'ya'yan musulmi a ne yana faruwa amma abin bakin ciki kai yanzu baka isa ka tashi ka tafi inugu ba ka je ka kafa makaranta a kan su kawo ƴaƴanka su ba ka isa ka isa baka isa ba Da wannan tana nuna lalacewar mu ne wallahi dukkan uba da ya je ba ɗan shi karatun sana'a bai koya ma ɗan shi karatun addini ba na rantsi da Allah sai sun yi shari'a da ɗan a gaban Allah kuma da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu zo duniya su girma su saba musu wannan yana daga cikin abin da yake faruwa wani mutum ya kawo ƙarar ɗansa gurin sai na umar ya ce wannan yaron nawa bai san girma na ba bai mutunta ni a matsayina na uban shi sai na umar ya zaunar da yaron ya ta kawo ayoyi da hadisi yana mai wa'azi ba san uba yana da haƙƙi kaza ba daga cikin haƙƙin uba akwai kaza sai na umar ya gama sai yaron ya a ah, ya da mu'minin da Allah ina so in sani wai shin su kaɗai suke da haƙƙi akan mu kuma muna da haƙƙi akan su sai ya ah, kuna da haƙƙi akan su yace ne haƙƙin da nake da shi akan babana ce na farko ya zaɓo maka uwa ta gari ce ka tambaye shi dai kashi zaɓowa ya zaɓo sai dai ya nemi irin 'yan iskan nan 'yan tasha 'yan toto sai auro ita ce mama yara an samu matsala ko ba samu ba da yau na daga cikin bala'in maza shine mace kyakkyawa ko da ta kwashe kayansa daga gaban annabi muhammad ta yi gaba ko da ko ma wace iri ce ko kafira ce wallahi da zarar aka ce yarinya tana da kyau aka zaga komar gidansa ana layi kamar gidan mai ga wani a mota ga wani a mashin ga wani ya makale a jikin katanga ga wani ya dan haka za ka je ka samu an abin nan eh ga wani wani haka Ya ce na biyu sai ne daga cikin haƙƙin da nake da shi a kanya ce ya sa masa suna mai kyau Ya ce ka tambaye shi da ya tashi samun wani suna ya samu sai ya kama yaron suna kofashi ma'anar kofashi shine namijin jemaji ta kuka ka samu yaro dama jemaji ai za a tsaya da shi kuwa. yake na uku sai me yace ya koya maka littafin Allah yake ka tambaye shi gashi nan tunda muke da shi me taba koya mun na addini wallahi iyaye Allah sai ya tambaye ku amanar ƴaƴan da ya dauka ya ba ku sai ka ga mutum yaron sa ya taso ya ji yayi primary yayi secondary ya tafi jami'a duk yana ta kokarin yadda za a iya karatun sana amma karatun addini bai san komai ba ba abin da ya sani zero kuma sai ce ya ba yaron shuwa ilimi e ka koya mai sana'a ne to irin wannan sakacin ya kamata lokaci ya yi da ya kamata a daina da haka duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya fi son ci gaban addini to wannan makarantar idan yana da gudun mawar da zai ba ta ya bata irin wannan makarantu barin su su rushe a cikin al'umma makarantun da suke da manufa na ana so a tallabi harkar karatun boko da harkar addini a gwa masu a tafi yanzu kwanan nan da na je gomet akwai wani sanata da muka haɗu da shi ɗan yobe ana ce ne sanata alƙali jiya da sanata ne yanzu ya ce min wallahi malam da iyaye sun san muhimmancin koya wa 'ya'yansu karatun addini to da karatun boko a bonus za su dinga samun shi yace shi yanzu da girman shi bayan ya haddace qur'ani ya karatun boko yanzu ga shi yayin master yana so zai je daftarin digiri da girman shi ka je ka bincika ka gani duk yaron da kwakwalwar da qur'ani ya shiga ba dai ta take gurin karatu ba da kwakwalwar da ba qur'ani a cikin ka. ya Allah zai ce wa hada kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne mun saukar da shi yana cike da albarka kuma mutane su watsi da qur'anin ba za su samu matsala ba yanzu kwanan nan aka bude wata makaranta a Zaria yara ba su wuce shekara tara ba su arba'in da bakwai suka haddace ƙur'ani ba hadda ƙur'anin ba ne yake da ban mamaki shine yaran sun iya turanci kuma sun iya larabci yanayin turancin da yaran suka iya da larabcin da suka iya babu kuwa ke so su iya ba to sun iya boko da aka zo ana tambayar malaman makarantar ta yaya aka yi kuka a tibin yaran nan suka haddace ƙur'ani kuma suka iya boko kuma suka iya addini sai suka ce wallahi yadda suka yi da safe idan yaran suka zo makaranta har a zahar lokacin ƙur'ani ne ga baki daya idan a zahar ta yi sai yaran su kwanta su bacci zuwa al'asar sai su sake kwakwalwar ta kuma hutawa to daga la'asar zuwa karfe da lokacin ne kaɗai suke karatun boko to tun da an ba littafin Allah kulawa shi yasa sai Allah ya ba yaron kulawa su ma amma ina mu yanzu a matsayin mu na musulmi qur'ani san mai lokaci muke maimakon shi qur'ani shi zai san rayuwar mu lokaci a'a qur'ani san mai aji shi yake san lokaci ta yaya za a kuma rayuwa ta albarka to wannan shine kiran da nake yi kira da nake da shi na ƙarshe akwai malamai masu karantar da addini a wannan gari mutane mabiya su ji tsoron Allah duk wuraren da ake yin karatu ko da na zo in yi karatu a wannan gari ba na zo ba ne don na fi kowa karatu a garin nan a'a na zo ne sai don sadar da zumunci tsakanin yan uwa da kuma karramawa na haka akwai mutane masu tarin cirin karatu a cikin wannan gari da haka ina wasiya ga mutane su ji tsoron Allah duk inda suka san wani malami ya kafa majalisi to a rufafa masa baya a dinga ba da gudunmawa ta zuwa don a saurari karatun ko ba komai duk lokacin da ka je karatu abu uku zai faru ko dai abin da baka gane baka gane ko abin da ka gane a sake buɗe matsalar ka tsara ainihin wato ganewa sannan kuma kana da daraja a gurin Allah darajar da duk lokacin da ka fita daga gida zuwa inda ake karatu Allah sai ya sa mala'iku su danga maka fariki na girmama tun daga lokacin da ka fita har ka dawo da haka mutane su ba da lokutan su gurin sauraron aikin alheri irin wannan wanda malamai suke ainihin wato gudanarwa suke ba da gudunmawa ainihin wato a kai sannan wajibi ne ga ɗalibai su ji tsoron Allah su girma malaman su yi musu biyayya kuma su ɗauki duk matakin da za su ɗauka don kare mutuncin malaman na addini bayan sallah da ta wuce mun je anka sarkin anka shi ma Allah ya ƙara masa lafiya yace idan ka shiga gari duk garin da ka je idan kana so ka gane addini na da kima idan mutanen ku ba ka kalli abu guda biyu yake ka kalli malamansu da masallatansu da ka ga malamansu da masallatansu na da kima irinsu to mutanen garin addini na da kima irinsu amma da ka ga mutanen malamansu da masallatansu ba su da kima a gurinsu wallahi addini zai da kima irin wannan mutane wannan shine wasiyar da nake ainihin wato yi dangane da mutane sannan maza ku ji tsoron Allah idan an samu lokaci za mu dawo mata sun yi koke-koke da dama a gurin karatuttukansu a kan maza mun fahimci akwai mu'amala ta ɗanyi tsami da ya kamata suwa mazan a ƙwanƙwaci kansu don su gyara wannan kuma sai wata rana idan an dawo an ci bashi ya kamata a ce an ainihin wato biya sannan daga ƙarshe da shugabannin ƙungiya na wannan gari tun da muka zo da malamai ga sanin yan uwa a baya masu adadi mai yawa suke ta daddafa mana gurin karatun nan tun daga farko har ina roƙon Allah Allah ya ma kowa albarka Allah ya ma rayuwarsa albarka fatan da nake yadda muka tare a nan Allah ya sa mu haɗa a can daru salam amma roƙon da nake har mai martaba Allah ya sa riga shi gaba kafin ya zo same ni daga baya <laughs> to ba an ce so so bane san kai yaji ai in dai a wajen shiga aljanna ne wallahi na kusan ke na sama da kuwa to saboda haka shi ma mai martaba muna roƙon Allah ta'ala ya kare shi da lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mu zuriyarsa albarka Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zanubansa sama da yadda ya tuba kamar yadda na faɗa a farko na ce akwai ɗaya daga cikin 'ya'yan shi mai martaba da aka bani labari malam nazifi a farko cewa ya dafawa addini ya ba addini gudunmawa yanzu gashi muna tunawa da shi a lokacin da bai nan ana masa addu'a to irin wannan ya kamata kai kokari ka bar bayan da za a tuna da kai a masa addu'a da haka muna roƙon Allah irin abin da ya na gudunmawa da ba addini gudunmawa da kokarin kare addini sanda yake da dama Allah ya kare mutuncin iyalansa lokacin da bai da dama Allah ka shirya masa iyalansa Allah ka dora su akan tafarki na daidai Allah kuma ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta da haka abinda na faɗa daidai da ni da ku Allah ka sami mu musharaka cikin ladan wanda kuma ne na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi bidiyon ba manta an kunna to sai ba ba bismillah shi ne magana sami ko a jihar Allah gobe